Mara rabu da ita a tsawon shekara ɗaya kenan da wasu watanni to ya aka yi har aka ce ta shiga gidanka ana zargin ka ta shiga gidanka ta kona musu gida ko me gaskiya al'amari me gaskiya al'amari shine na jiya da yamma na dawo daga kasuwa sai na kira ta eh, ta a waya kwata waya bayan mun gaisa yaro na bai da lafiya sai na tambaye shi a jikin shi sai ta ce min jiki da sauki sai nake ce mata idan jikin yaron nan ya ki ki ɗauko shi ki dawo min da shi nan kaduna in ya so in yi jinyar shi daga baya in ya samu lafiya sai ki dawo ki ɗauke shi sai ta ce min wato ta kawo min yaron in ɗauke shi in rike shi in ce ba zan bata ba na haka ba za ta kawo shi ba amma in nemi kuɗi ko ma nawa ne in tura mata a banki in ya so ta je ta kai shi asibiti sai na ce mata to shikenan ba matsala amma dai tana ganin aje nan aje nan aje jinya nan aje jinya nan natsuwa ake guri daya a samu majinyaci mai kyau wanda zai yi jinya a samu waraka cikin kwanciyar hankali sai bata ce min kwana ba sai na ce to shikenan ba matsala zan tura miki da kuɗin sai kuwa na tashi da washe gari sai na je na tura mata to kwatsam the following day da washe garin shi kuma da safe sai ta kira ni a waya da safe dama akwai kayanta da ke cikin ɗaki na sanda zan yi aure sai na ɗauki gado ne da wasu kwanoni haka da labule sai na sa mata a cikin ɗayan ɗaki na yi sabin mata shi a wurin sai ta ce min cewa to tunda ba wani kuɗi gare ni sosai ba in ɗauka labulanta in je a sai da mata in tura mata da kuɗin sai ta ce akwai wata wadda ta sani sunanta zainab tana nan cikin hayar gasa sai ta ce min cewa in je in same ta yi na ce gaskiya ba ta da waya amma zan kirawo wannan ɗin eh, wayan kishiyar mamata in gaya mata sai kuwa na gaya mata ta ɗauka kuma ta je ta saida shi da ta saida eh, da ta da abin sai ta kawo min kuɗin da ta kawo min kuɗin sai na ce to ni ba na son damuwa tunda ita ta ce a sai da abin nan amma ga abin da aka sai da shi da haka zan gaya mata ga abin da aka sai da amma ki tsaya kusa don ta ji da bakin ki ya fita yadda da shi sai nan ko na kira waya sai Allah ya sa ta daga da ta daga sai na dauki wayan na bata na ce ku yi magana da ita ta ce ta sai da ta ce ke ta sai ta sai da ta ce eh. ba za ta sai shi a haka ba sai ta ce a'a ai an riga da an wa mai abin kila ma yanzu ta je ta sai da kayanta kuma yanzu a ce za a maida mata kuɗi yi an dawo baya sai ta ce to shikenan sai na ansa kuɗin na ansa kuɗi ni kuma sai na yi tunanin to wanda ya je sha wahala ya sai da abu ya kamata a ce an ba shi wani abu a ciki sai na ɗauki naira ɗari kuɗi a ciki na ce ta yi haƙuri ta yi transfer da shi ko da ma ta zo ta yi complain daga baya naira ɗari kuɗi dai zan iya cika tashi ba bada sai na ɗauki kuɗin na miƙa mata sai na ɗauki naira ɗari hudu na bata na ce ta hau mashin ta je gida ta cewa baban sai ina gashe shi sai na shiga ɗaki da na shiga ɗaki eh, sai ta kira ni ta ce min don allah eh, wannan kuɗin gobe in tura mata a banki da safe sai na ce in tura miki a banki da safe sai ta ce min yi eh, na ce to shikenan ba matsala allah ya kai mu gobe sai ta kira ni da sassafe a'a da daddaren ta sake kira na again ta ce min sauran kayanta ita yarinyar momin zainab din za ta zo ta kwashe sauran kayan ta saida idan ta saida sai hada kudin ta gaba in tura mata sai na ce to shikenan ba matsala in ta zo ai kayan suna nan kuma kayan ita ta san inda kayan ma suke ta da kanta za ta shiga ta je ta ɗauka to sai ta ce mun dan Allah dan annabi tana son ta roke ni wani alfarma sai na ce to wannan jinki sai ta ce mun kanin ta bai da lafiya ya suma he suma yake yana tashi yana suma dan Allah in cika kudin ne ya kai dubu biyar in tura mata za ta dauke shi su kai shi asibiti da ita da mamanta sai na ce to shikenan ba matsala sai na ce amma kin san a cikin kuɗin na ba ma wancan 400 ta ce eh tanda na ba ta ba matsala 400 in cike ta ya zama 5000 sai kuma ban ƙi mata ba na hau mashin na tafi na je banki sai na je na tura mata kuɗi a da je na tura mata kuɗi shikenan bayan na tura mata kuɗi na kira ta a waya na ce mata na sa kuɗin ta je su duba in sun je alat sai ta cire a kai shi asibiti Allah ya bashi lafiya kuma ta cewa mama ina gashe ta maganar da muka yi da ita kenan ba mu sake waya da ita ba sai da yamma na dawo gida na shigo gida na zauna na ci abinci na yi sallah na fito ina kallon tv haka bayan mun gama kallon tv sai ba suka ɗauke wuta da suka ɗauke wuta sai suka sake dawowa da shi da suka dawo da shi sai na je na kakkashe wutan gidan gaba ɗaya da na kakkashe sai na ga hasken globe da yake waje idan na bi hasken gulob da yake waje sai na zo na je na kulle kofan gate bayan na kulle kofan gate sai na dana shiga daki sai na sa sakata a jikin kofa na sa kwado na kulle bayan na kulle sai na ji an zo an dake kofa da aka dake kofa sai na ce sai mata na take cewa a'a me ya faru kuma na ta ji an dake kofa na ce ni ma na ji nan take ban kai eh, minti eh, ban kai sakon talatin ba na tashi na buɗe kofa sai na fita sai na kewaye gidan sai ban ga kowa ba na ƙara kewaya ban ga kowa ba sai na je na zauna da na zauna sai mata na ta ce min ai za ta za ta yi kallo a wayanta sai na ce a, ni kuma gaskiya news zan ji amma ta shi ke ɗauko min yafi sai ta ce ba za ta iya zuwa ba sai na ce to shi kenan ba matsala na san dalilin da yasa ba za ki je bara in je da na ɗauko sai na ce to ni ba ma ji baran ji news din ba amma ga earpiece din saboda ni zan kwanta kakki dame ni ni zan kwanta ki sa earpiece a kunnen eh, ki sa earpiece don ki amfani da shi eh, abin nan din da zaki ne shi bidiyon da zaki kalla sai ta ce min shi shikenan sai na ce baki san wani abu ba amma na gode Allah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na samu kwanciyar hankali fiye da yadda nake tunani saboda duk wanda ya samu mace ta gari gaskiya ya gama samun abu a rayuwar shi sai na ce in da ne matana za ta kunna waya ya yi kara sai ta kure bolin din dan dai ta hana ni bacci ta san kuma cewa baccin na zo yi kan kati sai ta kunna ta ƙure bolin idan ta ga irin ban damu ba ma na kwanta siyar za ta daga mu ta yi ta bubbuga katifa titip tana ta bubbuga katifa dan dai ta hana ni bacci sai ta ce to Allah ya shirye ta shikenan ban ce kuma ba kawai eh, kwatsam kuma na kwanta kenan misalin karfe tara da wasu mintoci don misalin tara da minti goma sha biyu ma ina ganin shiga ɗaki eh da wasu yan mintoci bai kai da minti talatin ba nan sai bacci ya ɗauke ni da yake na sha maganin mara sai ya kashe min a can ina kwance sai na ji sai na ji gida na na abin nan sai na ji warin hayaki kawai a cikin hanci na ina bacci ita ma bacci ya ɗauke ta kimanin wani karfe na wani misalin karfe karfe goma da wasu mintoci da dare sai na tashi ina tashi kawai sai na ga jikin kujera tirisita babban windo na gurin 4x4 yana kuma sai na ga wuta yana ci balbalbal a wurin to ban ce komai wani ci to ya za a yi wutan nan wutan nefa bai kama a socket ba zai zai kama a jikin kujera ina buɗe ƙofa sai na janyo hannun matana sai na dada ita ta bayana ko zafin wutan zai kama ya kama jikina saboda ita ta samu protection daga bayana sai tana ta ihu a cikin ce ta kwantar da hankalinta tana kokowa da kofa ya na zo na tura kofar da kanti sai na bude kwadan da na bude kwadan eh sai na ina bude kofa kawai sai na fita ina fita sai na ga kofar gate ina a bude sai na ce sai mata na ta ce jama'a dan Allah dan Annabi a taimaka wuta wuta ba mutane a unguwan ne dan Allah a taimaka a kama na agaji sai na ga kofa a bude sai na ce to waye ya bude kofar ne to nan take sai na nufi kofar su salis wani makwaci na da na nufi kofar su sai na yi attempting irin ko akwai ruwa a gurin sai na diba to ni ruwan da nake da shi ma yana daga ciki ne kamun kai abin nan sai ka tsallake kusa da inda wutan yake kamun ka samu shiga ba daman da zaka shiga nan take kenan sai na sai su salis din su da taimakon ubangiji sai suka bude kofa suna budewa sai aka fara ɗebo ruwa aka zo ana kashe wutan gida an zo ana kashe wutan gida an gama kashe wutan gida gaba daya mun zo mun tsatsaya cikin duhu sai wani makoci na idan sai hango mutum saman katanga to mun yi tsinanin ma barawo ne sai nan take ban abin nan ba sai na zagaya bayan gidan da gudu ina zagaya har mata ma suka ji tsoro me ya fito da ni da gudu a sai ita matan nawa tsohuwar matata wadda na rabu da ita ita ne ta zo ta hau saman katangan tana leƙe me da me ya faru a gidan a don ko tana tunanin ni da matan nawa muna raye ne ko ba ma raye ne ba ta sani ba da na zaga kenan na shi shiga cikin ciyawa da ni da salik da abokan zaman shi na cikin gidan su fi eh, mutar muna shiga cikin ciyawa muka lalleka muka lalleka ba mu ganta ba nan take akwai wani makoci na salmanu shi kuma sai hau sama ya hau saman katanga ya hau saman katanga sai gashi sun sun hango mutum a cikin abin suna diba sai suka ga tsohon mata na ne a bayan gidan da a cikin ciyawa bayan gidan haka sai sai na ce tambayanta wancan me ya kawo ki ke da kike nasara state yau me ya kawo ki kaduna a sai kuɗin da kika ce in tura miki kin yi haka ne dan ki zo ki zalunce ni ko kin haka ne dan ki zo ki kashe ni ki kona gidan in ya so da ni da matar da na auro mu kone a daya sai ta ce sai ta ce mun wallahi ba ita ba ita ta yi ba eh ta ce mun ita ba ita ta ta sa wuta ba nai nai nai ta ce ita ba ita ta sa wuta sai hukuma suka zo da suka zo sai suka ja ta aka je office aka tafi office din su nan take aka zauna aka tambaye ta aka tambaye ta ba ta faɗi gaskiya ba sai shugaban eh, shi hukumar komanda sai ya ce abinda za a yi da ni da ita da wani eh, malam idiri shi ma eh, official ne na cikin hukuma sai a suka ce to mu koma gefe maybe za ta iya faɗin gaske kenan sai ta zo tana cewa ai za ta iya faɗin gaskiya akan abin da ya faru sai ce ya ki faɗi gaskiya ita ce sai ta ce ta ce mishi eh, kaji kaji kaji abin da ya faru amma ta sa wutan nan ba da niyan ta kashe ni ta kashe matana ba ta sa wutan nan ne da niyan ta kona kayan da ke cikin gidan gaba daya ta kona kayan da ke cikin ɗakin matana gaba daya saboda ita na gaya mata na ya aure amma ba ta yarda ba ta zo ne ta gani ta tabbatar da cewa ɗaya eh, da gaskiya ne sai na ce sai sai sai eh, shi malam idris sai yake cewa to da menene kika yi amfani da shi kika kona gidan sai ta ce ta zo ta ga mofa a waje da mofa da brush haka na sharan tsakar gida sai ta testa a shana a jikin mofan da jikin mofan sai ta sa ta sa shi a jikin wando a jikin wando bai ba sai ta dauka ta makala shi a jikin sili sai wutan ya kama ma da ya kama ita ta ji ƙarfin wutan yana ci da wuta kuma muna nan a cikin ɗakin ta yi attempting ta buga kofar akan mu samun mu fito a nata a faɗanta kenan ta yi attempting wai mu fito amma ni a yadda na ji magana a bakin ta gaskiya ban gamsu da shi ba ni abin da na yi tunani kawai ta zo ne ta ɗauki rayuwata da ni da na matana sakamakon ita ba za ta iya jure wannan wannan maganan da na iya gaya mata kuma akasari ma bayan mun rabu da itan bata san da cewa zan yi wani aure ba dan ta bi ni ta bi ni an dawo da ita na ce ni ba zan dawo da ke a zo abin da yake faruwa ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ba hudu ba ya ci gaba da faruwa da haka mu haƙura da juna abin da muka samu tsakanina da ke Allah ya shi albarka mamata ta zo gidana ya kai so biyu zuwa uku da Dan sana zuwa daga nasara state zo su bani hakuri akan yi hakuri na ce ko yanzu na yi attempting dawo da ke iyayena ba za su yadda ba saboda complain da yake fitowa tsakanina da ke abin ya yi yawa ba giya ba ki rasa ci ba ba ki rasa sha ba ba ki rasa sutura ba amma matsala na yau daban na gobe daban na jibi daban ni da gidana amma ba ni da kwanciyar hankali sai na ce mata to tunda yaron nan ma abin ya gagara da ko ki kawo shi akwai matar da za ta kula min da ita ce wace mata sai na ce ba ruwan ki ke dai ki kawo min shi kawai ina da matar da za ta iya kula min da shi sai ta ce to shikenan ba matsala wato ta kawo min shi in ɗauke shi in mishi jinya daga baya ta zo ta ce za ta ɗauke shi in hana ta sai na ce eh, yanzu wani tunani ke kika yanke maka sai ta ce cewa ita ba za ta kawo shi ba sai dai in nemi kuɗi ko nawa ne kawai in tura ba amma ita dai ba za ta kawo shi sai na ce to ina mamanki take ta ce min ga mamanta inda mamanta ta ce to ku je ki same ta ki ɗauka yanzu ke da waye za ku kai shi asibiti ta ce min eh, gurin jinya sai ta ce min da ita da ita da kaninta za su tafi da shi gurin yunwa a cikin ubangiji allah ya ba shi lafi allah ya sami. kaji kaji abin da muka yi eh, ya gaskiya ban ji daɗi ba kuma tsakani da allah ta cuce ne ta cutar da rayuwata domin ban taɓa expecting wannan abin daga gare ta to yanzu wani mataki ka ɗauka eh, na ɗauki matakin da na ɗauka gaskiya abu ne ɗayan biyu ina so abin hakina saboda ni dai tsakani da allah ban zalunce ta ba